Malami kuma attajiri Khalifa Isiyaka Rabiu ya rasu yana da shekaru casa'in da uku a wani asibiti da ke birnin London na ƙasar Burtaniya. Yanzu haka dai 'yan uwa da abokan arziki na ci gaba da tururuwa zuwa gidan marigayin da ke wurin dutse kan titin Aminu Kano a nan birnin Kano domin yi wa juna ta'aziyya. Wazirin Kano Murabus Sheikh Nasir Muhammad Nasir na cikin sahiban Halifa Isiyaka Rabiu. Rabiu mun rayu tare mun taso tare mun yi karatu a wajen malam tare mun rayu tare har zuwa yau Allah ya karɓi ransa bayan sallan magarba Allah ya gidansa Allah ya gafarta masa Allah ya kyauta namu zuwa Allah ya rusa mana khatimatu sa'adati da alfarwa annabi sallallahu alaihi wasallam bare ta ga alhamdulillah ya haddace alqur'ani da kuma tsaya da shi har zuwa kuma daga Allah ya yi alqur'ani hidima ya kyauta masa alqur'ani ya kuma ci gaba da girmama alkur'ani kasancewar malin ga ɗan kasuwa mai ciniki da kowane fanni mai mu'amala da kowane irin mutane bai sa ya bar alkur'aninsa ba bai sa ya manta da alkur'aninsa ba bai sa ya daina karanta alkur'aninsa ba har ya shiga cikin rashin lafiya yana karanta yadda yake karantawa yana saurayi haka yake karantawa yana gwarzo haka yake karantawa yana shehi ya zama tsoho haka yake karantawa a cikin rashin lafiya to Allah da ala sa al'kur'ani ya cece mu shi kuwa alarama malam dauda lokon makera cewa yake wannan rashi ne ga dukkanin mahaddacin alkur'ani ga dukkanin wanda yake wa alkur'ani hidima ga dukkanin wanda yake son mahaddata alkur'ani ga dukkanin wanda yake son ya koyi alkur'ani ga dukkanin wanda ya iya karanta alkur'ani ga dukkanin wanda yake son jininsa ya karanta alkur'ani ya iya karanta alkur'ani ya haddace alkur'ani saboda haka wannan rashi ne a gare mu dukkanin mu gabaki daya kuma nuwawo ke rami ne wanda to kafin a cike shi ba a san wani irin lokacin da za a ci kyau irin wannan ramin ba domin mutumin da ya shekarar tamanin yana yi wa alkur'ani hidima to kaga magana zancen a ce wai an cikin ramin nan a rana ɗaya ko a kwana tamanu ne mai mawuyaci illa mu ce dama shi dukkanin wanda Allah ya busa masa rai ina da lokaci abin ka'ida wanda idan lokacin sa yi zai ansa kiran Allah saboda haka shi ma wannan shi ne abin da ya same shi wanda Allah ya aiko da alkur'anin kansa ma'aikin Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yau shi ma baya wannan filin ya kuma tafi ya bar alkur'ani kuma an ci gaba da alkur'ani a soyo malam shi ma ya zo ya tafi kuma za a ci da alkur'ani za a dora a inda ya tsaya insha Allah ta'ala a cikin wata sanarwa da kwamishinan labarin Kano Comrade Muhammad Garba ya raba a daren jiya gwamnatin jihar Kano ta bayyana rasuwar attajiri Halifa isa Rabiu a matsayin babban gibi ga al'ummar musulmin duniya baki ɗaya. Ana sa ran za a gudanar da jana'izar Khalifa isa Rabiu a nan birnin Kano bayan isowar gawas tasa daga birnin London na ƙasar Burtaniya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.